بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wannan lokaci ko wannan yini na laraba na 23 ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta alif da da talatin biyar kuma daidai da 23 ga watan hudu shekara ta da goma sha 2014 miladiya a darasin wannan littafi mai albarka littafi na kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid na shekul islam kuma jaddidu da awata tauhid a sheikh muhammad ibn abdul wahab allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi a yau za mu tashi a darasi na goma sha uku bayan da yake a darasin jiya darasi na goma sha biyu mun yi magana akan abin da ya shafi tabarruki shi menene tabarruki ya ake neman tabarruki wanne tabarruki ne halatacce wanne ne kuma haramtacce har bayani ya kai cewar tabarruki na a dinga shafa jikin mutum ana shafa rigarsa ana lasa mota shi ana lasan tayi shi wannan duk ma anzalallahu bihi min sultan wannan duk bai halatta ba shar'an yau za mu magana kan abin da ya shafi yanka yanka da ka gan shi ibada ce mai zaman kanta kuma karkatar da ita ga wani Allah nau'i ne na shirka ana fata mun gane wannan da kyau saboda mun yi magana ibada an ce ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al adh-dhahira wal batina to yanka nau'i ne na ibada saboda me yanka ya zama ibada saboda Allah ta'ala ce walbudina ja'alna halakum min sha'irillahi lakum fiha khair wal ja'alna halakum min sha'ir Allah buduna al jam'i ne na albudunatu ko albadanatu albadanatu babbar saniya ko babban sa wanda yake asalin shi raƙumi ne ko raƙuma mun sanya su a gare ku min Allah yana cikin alamomin ibada na Allah har yayi bayani yadda ake yankan su wali kulli ummatin ja'alna man sakan hum nakisu da sauransu wanda zai nuna maka ibada ce kafin ma wannan ayar ta suratul hajji ga aya nan kurkusa mun karanta fasalli li rabbika wanhar wanda yake fasalli li rabbika ma'ana wanhar li rabbik fasalli li rabbik wanhar li rabbik saboda balaga ta qur'ani sai ba a ce wanhar li rabbik ba saboda sallah li rabbik wannan ya wadatar irin ukuluha da'imun wa zulluha kaga ba a ce wa zulluha da'imun ba ukuluha da'imun wa zilluha ai wa da'imun da Allah ta'ala ya ce fa salli li rabbik ai wanhar li rabbik amma balaga ta qur'ani aka maimaita kuma sai zama akwai abin nan kenan wanda zai nuna maka ibada ne ashe karkatar da yanka ba wai girman ko kana ganin kankantar abin da ka yanka ba ana magana ne saboda wa ka yanka da yawa zaka an ce a kawo fingi har ana kiranta fingi kazar tsafi ko kaza mai wake-wake ko mai roɗi-roɗi ga mutum akan neman kaza ya fita wannan jihar ya koma wannan jihar duk wata riga da ya sani da ake da kaji ya riga ya kewaye ta duk wata kasuwar kaji ya riga ya kewaye su yana neman kazar da aka ce mai iyanka ko yana neman sa ko yana neman raƙumi ko yana neman akuya ko yana neman bansuru da zummar zai yanka sauraka lalle ilalla dahir yana nuna mana yanka ibada ce karkatar da yanka ga wani Allah subhanahu wata'ala nau'i ne na shirka shi sa malam ya ce qala rahimallah babu ma ja fi dhabh li ghairillah babin da izo zai yi bayani fi dhabh dangane da yanka li ghairillah da aka yi shiga wani Allah menene hukuncin yanka wanda aka yi shiga wani Allah malam ya faɗi hukuncin bai faɗa ba tun da bai faɗi hukuncin ba yanzu ayoyi da hadisai da suke ƙarƙashin babin su za su ba da hukuncin wannan nau'i ne na tafannun tafannun nau'an tafannantawa wurin karantawa da wurin rubutu a baya muka karanta babu mina shirki libsul khay abunna libsul halaqati wal khayt da muka zo babu na gaba babu ma ja'a fi ruqa wa tama'im sai bai faɗi mina shirki ne ko min ghairi shirk ba muka zo babu babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwiha yanzu yace babu ma a fi dhabhi li la hukuncin yanka ga wani Allah menene hukuncin sa ayoyi da hadisai da ke kasan su zasu bayani amma ka kiyaye idan aka ce li la ga wani Allah ana nufin duk wani wanda ba Allah ba kama daga mala'ika kenan mala'ika daga cikin mala'iku a yanka don wani mala'ika ko annabi daga cikin annabawa a yanka don wani annabi tunda duk ya faɗi lihairillah ga wani Allah ko a yanka don wani salihin bawa a yanka don shi ko a je kabarin shi a yanka ko lokacin da za a yanka a kira sunan shi akwai wanda ya faɗi wannan ya shi duk ya ɗauka abinda da halin suna suke faɗa ga wannan ɓangaren ya ɗauka dai wasu kace na ce ne kawai saboda haka shi bai sa kan shi ba amma sai da ya danne ma wani dabba da zai yanka ya ji ya kira sunoni shi ya yanka dabba da ita ne ike faɗan labarin da bakinsa kuma ba wai a da ba ne a kwanakin nan ne shekarun nan ne in na ce shekarun na karkace wa shekara uku abu ne sama a shekara ɗaya ne zuwa ike faɗan haka wanda zai nuna maka abin da nake daɗa maimaitawa ana da matsanancin buƙatar tauhidi yanzu fa ana magana ne yanka ga wani Allah sawa'un ya kira sunan Allah lokacin yanka ko ya kira sunan Allah lokacin da zai yanka muddin ba ya nufata Allah ne da yanka wa bafa yankan bai ba balle a ce tun tashin fari ma lokacin yankan ma bai kira sunan Allah ba ina fata mun gane wannan da kyau saboda haka mala ya ce babu ma ja fi zabahi li in ana magana li ghairillah ga wani Allah shine muka ce mala'iku sun shiga annabawa sun shiga salihan bayi sun shiga duk wani wanda ba Allah ta'ala ya shiga kai ka san wannan din ya shiga amma lissafa su a ce annabi ya shiga mala'ika ya shiga salihan bayi sun shiga to ka san kuma yanzu wani ne bai ba daga ba ma sai an kira maka aljani ba kun da kyau na shi yanka akwai na wajibi kamar yanka na annazuru na bakance mutumin da ya yi alwashin cewar in dai dan nan nashi ya ci wannan jarabawar to ya yi Allah alwashin sai ya sai rago na naira dubu talatin ya yanka kawai ana fito da ana buga kwamfuta kawai sai gashi duk dan shi ya cinye jarabawa shi kenan yanzu wannan rago na dubu talatin ya zama wajibi a kan shi yanka shi domin Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi ya dora ma kanshi yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wannan yankan wajibi ne akwai yanka na hadaya yanka na hadaya akwai wajibi akwai mustahabbi wajibi shine wanda ya tamattu'i fa man tamatta bil umrati ila al hajji fa mastaysara min al hadi wannan zai yi hadaya akwai kuma wanda yake hadaya guda kenan ko kuma ta mustahabi wata zai kara akan wannan dan annabi sallallahu ta'ala sallam raƙuma ɗari iyanka shi da karan kansa ya yanka arba'in ya sanya ali bin abi talib ya sanya ido akan sittin ko kuma ya yanka sittin ya sanya ali bin abi talib ya sanya ido akan arba'in kun fahimci wannan da kyau ko akwai yanka na mustahabbi kamar yankan aƙiƙa duk da wasu da yawa daga cikin malamai suna ganin kuma wajibi ne saboda kullum mauludin abin marhunin bi aqiqatihi duk yaron da za a ja za a binnan tare ke da hakikarsa to haka kenan akwai yanka na annafuru bakance akwai na hadiya akwai na layya akwai na hakika duk waɗannan yanka ne akwai kuma yanka na halas malas ka yanka a gidanka ka ci da iyalanka yau dai a motsa kashi kun gane wannan da kyau ko shi ma halas ne saboda me saboda Allah ta'ala ce wal an'ama khalaqa halakum dabbobi Allah ta'ala ya halatta muku su ku yanka ku ci halas malas ne yana cikin ikram girmama bako mutum zai yi bako sai yanka kaji agwagi zabi shanu domin taron bako kaga wannan wannan yankan ya yanka ne cikin ikiraman ga girma bakonsa akan ka'idar man kanu imanu billahi wal yawmil akhir falyukrim wannan yana cikin da abin da zai nuna maka yana cikin lissafi na girman bako ba iya yankan kaɗai ba bayan yankan kuma an wani kaga an yi abinci kala uku watakila ba a san wannan yake so ba ko wannan yake so ko in ya ci wannan ya ci wannan da sauransu wannan yana karkashin ikiram na daif amma yanka da aka yi shi ta'abudan ko taqarruban neman kusanci kuna ji da ke ko neman kusanci ga wannan abin da aka yanka ma shine wanda aka yi shi shine wanda yake shirka saboda haka ko da bakon yanka ma wannan taqarruban to ya zama shirka in ko yanka ne ikiraman ya zama halas saboda haka sai mu kiyaye qala Allah wa qawli Allah ta'ala nusuki إن صلاتي ونسكي ومحياي lillahi لله alamin la لا شريك له da kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce, Ƙul ya kai wannan annabi mai daraja ka ce, inna salati lalle dukkanin sallata wa nusuki da dukkanin yanke-yanke na wa mahyayi da mallakar rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin na Allah ne ubangijin halittu baki daya la sharika la ba shi da abokin tarayya wa zalika umirtu da wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimin ni ne kuma farkon musulmai kaga wannan ita ce ayar Allah ta'ala ya ce inna salati lalle dukkanin salloli na abin da ya sa muka fasara da salloli saboda akwai as-sala akwai ya'ul ya akwai damir mutasil wanda ke shine ita ya'ul mutakallim kenan inna salati lalle sallata wanda yake kaga as-sala ne ila ma'rifa domin damir yana cikin ma'arifa sai nuna jam'i kenan yake nuna dukkan salloli na sallolin farilla da salloli na nafila da sallar kisfewa rana da na wata da duk salloli duk abin da yake sallah sawa'un sallah shar'an sawa'un sallah du'a'an duk wannan wa nusuki da yanke-yanke na sawa'un yanka na farilla sawa'un yanka na mustahabbi sawa'un yanka na girmama baki da sauransu shine wa nusuki dan annusuk yana zuwa da ma'anar yanka annusuk yana zuwa da ma'anar aikin hajji fa idza qadaytum manasikakum fa idza qadaytum manasikakum kaga manasik jami'i na mansak kenan shine an annusuk yana zuwa da ma'anar yanka shi yasa shekul islam ibn taymiya yarin jayar da annusuk da ake nufi anan shine yanka saboda me saboda yadda aka hada sallah da annusuk anan haka haka aka hada sallah da abin nan yanka da sallah a suratu al-kawthar fa salli li rabbika wanhar wanda yake asalin annusku a larabci yana daukan dukkan ibada sai zama na kaga inna salati lalle sallata wa nusuki da ibaduna baki ɗayansu sai zama na wannan kenan zikiru an ba da khas domin sallah ibada ce wa nusuki da ibaduna duka bayan an ambaci sallah da sai kuma aka zo aka ambace ta cikin taro baki da wa mahyai wa mahyai da rayuwata ko da abin da na yi a rayuwata wa mamati da mutuwata ko ko mallakar mutuwata ko kuma abin da ne wasici da shi bayan na mutu ayi yanzu mun samu inna harfu nasbin wa tawkid salati khabaru inna kuna ji da ke ko abin da ismu inna wa nusuki atafi akan ismi wa mahyayi atafi wa mamati atafi yanzu muna neman ismi inna shine lillahi rabbil alamin ay khabaru inna shine lillahi rabbil alamin domin ismu inna shine as-salati wa ma utifat alai wa ma utufatiha kenan lillahi rabbil alamin lamun lamun listihqaq wal mulk lamun ne na mulki da cancanta na Allah subhanahu wa ta'ala ne baki ɗayansu shine rabbil alamin ubangijin halittu baki ɗaya idan aka ce al'alamin jam'i ne na al'alam al'alam huwa kullu ma siwa Allah fa huwa alam wa ana wahidun min zalika duk waɗannan na Allah maɗaukin sarki ne rabbil alamin ubangijin halittu baki ɗayansu to haka tun da nashi ne a karkatar da shi ga wani halas ne ko haram haramun ne kaga yanzu kenan dalilin da ke karkashi sai i bayyana mana me hukunci abin da malam ya faɗa tunda malam ya ce babu ma ja fi zabhi li ghairillah in mutum ya yanka ga wani Allah to yayi shirka domin ya ce la sharika la ba shi da abokin tarayya a cikinsu. ba shi da abokin tarayya a sallata ba shi da abokin tarayya a ibadata ko a yanke yanke na ba shi da abokin tarayya a rayuwata in ji cewar wani ne yake da mallakar rayuwata da ba Allah maɗaukin sarki ba wa mamati ba shi da rabo a mutuwata don duk waɗannan wanda yake da su shine Allah ubangijin halittu baki da sai ce la sharika la ba shi da abokin tarayya subhanahu wa ta'ala wa bi zalika umirtu da wannan kuma aka umarce ni in sanar da ku waye umarce shi Allah subhanahu wa ta'ala wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon mai sallama ma ubangiji ni ne farkon wanda ya sallama ma ubangiji subhanahu wa ta'ala shine farkon musulmi shine farkon wanda ya sallama mashi a halittun Allah baki daya ko al'ummarsa al'ummarsa kenan ba shine farkon halitta ba a'a shine farkon musulmi a wannan al'ummar inda mutum zai kafa hujjar da wannan ayar ta ƙarshen suratu al'an'am akan cewa Allah ta'ala shine farkon halitta dan ya ce wa an awwalul muslimin to a cikin suratul a'raf mun ji me ko ce subhanallahi al'azim subhanallahi al'azim ta'ala Allah cewar mutum da zai kafa hujja da wannan ayar akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine farkon halitta saboda ai Allah ta'ala ya ce me ya ce wa ana awwalul muslimin to aya cikin suratul araf da Allah ta'ala ya to mana maganar annabi Musa alaihi salatu wasalam annabi Musa alaihi salatu wasalam ya ce abin nan uh, wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon mummunai kaga shi ma al'ummarsa in ba wani ya ce wa ana awwalul mu'minin wani ya ce wa ana awwalul muslimina to kenan kaga kowanne al'ummarsa ake nufi in muka dawo kan karatunmu wannan ayar ta zama shaida akan karkatar da yanka ga wani Allah subhanahu wa ta'ala nau'i ne na shirka da fata Allah ta'ala ya tsare mu baki da wa qawli salli li rabbika wanhar salli li rabbik kuma kai sallah domin ubangijinka ba domin kowa ba wanhar kuma ka yanke abin hadayarka domin ubangijinka ba domin kowa ba ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda me wannan fa'un ce sababiyya saboda Allah ta'ala ce inna a'tainaka al kawfar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka al abtar saboda ka fasalli li rabbik kai sallah domin ubangijinka wanhar kuma ka yanke abin hadayanka ka yanke abin layyaka gaba ɗaya su domin ubangijinka subhanahu wa ta'ala kenan in mutum yayi ba domin Allah ba ya yi shirka da fatan Allah ta'ala ya tsare mu an ali an ali radiyallahu anhu annahu qala حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض عن علي رضي الله عنه أنه قال رواه مسلم كون an aliyin radiyallahu an an karbo wani hadisi daga ali ibn abi talib Allah ta'ala ya kara mashi yadda qal yace haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haddathani rasulullah manzon Allah ya karanta da ni wanda zai nuna maka wannan ba karama falala bace kai kan sai dai ka ce haddathana shaykhuna su kuma sai dai su ce haddathana rasulullah wa huwa sadiqul masduq wannan ba karamar falala sahabbai suke da ita ba su yi idafa kai tsaye haddasa ne rasulullah manzan salam ya karanta da ni ma'ana tsakanin shi da manzan Allah ba kowa kenan to sai mutum da ya samu irin wannan falalar ya ga manzan Allah ya zauna da manzan Allah ya auri yar manzan Allah sai a samu dan dakan kuka wani dan kwararo ya ce ba waɗanda zai aibanta sai waɗannan shi kuma wanda zai nuna maka ya jahilci menene musulunci da fatan Allah ta'ala ya tsara al'umma musulmi daga wannan akida ya ce manzan Allah sallallahu ta'ala da sallam ya karantar da ni bi arba'i kalimat ya ban labarin waɗansu kalmomi guda hudu kalmomi guda hudu kalma ta farko la'ana Allahu man zabaha li ghairillah la'ana Allahu Allah ya tsine ma man zabaha li ghairillah duk wanda iyanka ma wani Allah duk wanda iyanka domin wani Allah shine la'anallahu Allah ya tsine ma man wanda zabaha iyanka li ga wani Allah duk wanda iyanka ga wani Allah ba domin Allah ba to wannan Allah ya tsine mashi idan aka ce kuma tsinuwa shine nesantarwa ga rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala to duk wanda iyanka domin wani Allah Allah ya tsine mashi A ga wannan hadisi ba karaman magana yake ba akan hukuncin yanka ga wani Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake da ana ganin abin kamar ga 'yan siyasa ne kadai alhalin abin ya tashi ga 'yan siyasa su ɗin ma suna da magoya baya akwai 'yan kasuwa a ciki inda mutum zai yi asibanci ya je mararraba za ka dinga ganin nan nama ne a cikin kwano an yi kaza an yi kaza an aje shi ko ga nama da barkono da daddawa an aje su akan a mararaba an ce mararaba shine inda hanya suka rabu ko kaga wani dafaffen nama ne kaza kaza an ajiye shi ko abinci da gani ka san sirkullan boka ne ko ka gan shi a kwazazzabo ko ka gan shi a kan bola wanda yake ba wai an zubar ba ne a da gani tare da shi ake domin haka ko kuma ga an yanka a ce a rarraba ma yara wani yara za a ba yara ba sa ci amma yara ma alhamdulillah da abinci maulidi ma ba sa ci ballai wannan ina fatan kun ci wannan da kyau kaga mutum ya so da nama an ce wai sadaka ne a ba mu yara ba ruwan yaran ka da waɗannan abubuwa bai halatta ba to haka za ka dinga gani ana bautar da su a yanka ma wani Allah shi wani Allah din yakan ba da sharaɗi ne ko ya ce baki kirin yake so kaga an an binne an binne shi da ransa ko an yanka shi da ransa akwai wani da ya je so kaza fa aka ce farasal ake so da ya ɗauko ta sai ya ce ina ai ga baki ana da ya haka haka ya jefa ta ciki sai ya cire bakin gashin sai ya ciro ya dawo da ita ya ce ga wata ne ya ce yawwa e eh, ya ce wannan ta yi <laughs> ya ce wannan ta yi haka za ka ga daga ganin ana bautar da su da nau'uka na bauta a gani wani fa tafarnuwa ya fito nema tun daga nan kasar kwarafa ya shigo nan ya kama cewar in bai samu a nan ba kaduna zai nufa in bai samu a kaduna ba zari hakku faɗin zai nufa tafarnuwa wanda yake da gani ka san aiken boka ne kawai to haka za ka gani nau'i na yanka saboda haka shi wani idan aka ce yanka aika za ce 700 shi yana ganin ko miliyan bakwai ne baya ganin girman wanda aka ce a yanka ko rashin cancanta wanda aka ce a yanka domin shi alhali yanka ibada ne duk abin da aka ce a yanka ko ma bayan Allah subhanahu wataala ma'ana ba wai don Allah subhanahu wataala ba to wani yana fitar mutum da yana fitar da mutum ne daga musulunci la'ana Allah man zabaha li ghairillah Allah ya tsine ma duk wanda yanka domin wani Allah la'ana Allah man la'ana walidai Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa duk wanda ya la'anci iyayensa to wannan mutumin ubangiji subhanahu ta'ala ya la'anci shi ya tsine mashi duk wanda ya tsine ma iyayensa to Allah madaukakin sarki ya tsine mashi sun sabai suka ce ya rasulullah ya za a yi mutum ya la'anci iyayensa ko ba kai ke ba ya za a yi mutum ya tsine ma iyayensa sai manzo Allah sallallahu ta'ala da sallam ya ce ya subbu abar rajuli fa ya subbu aba shine mutum ya zagi baban wani sai shi ma wannan ya rama ya zagi baban shi zaidu ya zagi baban amuru sai amuru shi ma ya zagi baban zaidu to kowanne ya zagi baban shi ana fatan kun bayance ne da kyau to amma inda zaidu da aka zage shi ya yi shuru da aka zagi zaidu ya yi shuru bai rama ba to haka yanzu bai zagi baban shi ba wanda i zage shi ne ya zagi baban shi wa ya subba umma fa ya subba umma haka ne ya zagi gyatu mashi shi ma ya zagi jatumashi wannan ya zagi babarwa ne shi da aka zagi babar shi ma shi da aka zagi babar shi maimakon ya shiru sai shi ma ya zagi babar wancan din mahaifiya kenan to yanzu ga kowanne ya tsine ma iyayensa to ashe kenan abun azimun ne yana cikin kabira domin ku kiyaye duk abin da yake haɗe da la'ana to kabira ne mun sha maimaita ta'arifin kabira kullu dhanbi lahu haddun fi dunya aw la'ana aw al-wa'id wannan shi ake nufi da kabira ma'ana babban laifi da yake babba daga cikin manyan laifuffuka kulura sai ba a ce la'anallahu man la'ana walidahu ba ba a ce Allah ya tsine ma wanda ya tsine ma 'ya'yan shi ba ko wanda ya tsine ma ɗan shi ba sai aka ce Allah ya tsine ma wanda ya tsine ma iyayen shi domin al'asul albirru yana tasowa ne daga ƙasa zuwa sama ma'ana ai ɗa shi ke ganin girman uba a yau kuma aka ce ga abin da ya sa uba abin nan da ya tsine ma ubansa ko ya tsine ma gyatu masa to wannan kan tsinuwar Allah ta haukan shi yanzu ba wai uban ne ya tsine mishi ba a'a Allah ta'ala ne ya tsine mishi Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsare mu la'ana Allah man awa muhdisan kalma ta uku la'ana Allah Allah ya tsine ma man awa muhdisan wanda ya baima mai barna kariya duk wanda ya bai ma mabarnaci kariya to shi da ya bada kariyar Allah ta'ala ya tsine mushi to ina ga mabarnacin eh sai suka ce al ihdaf barna yashtamilu al-ihdath fi din ya kunshi barna a cikin addini mutum ya kirkiro bid'a ya kaga ta cikin addini saboda wannan lafazin ya zo da cewar man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa to duk mutumin da yake ya kirkiro bid'a ya sanya ta a cikin addini sai kuma wani ya zo yake ba shi kariya ai gashi kaza gashi kaza gashi kaza to wannan da yake ba da kariyar tsinor Allah ta haukan shi to ina ga wanda ya kirkiro bid'a shi kuma hakan nan barna tana ta kunshi barna abin nan ba da kariya ya kunshi hakan nan ba da kariya a cikin al'umma mutum ne ya je yi barna ya fasa kai ko ya sata duk wani abin da yake barna ne ya tabbata barna ne an zo za a kama shi sai wani ya tura shi karkashin gado ya ba shi kariya kenan ko aka zo aka yi ta dala ba a same shi ba shi da ya ba da wannan kariyar tsinuwan Allah ta hau kan shi ah, to kai kula da kyau mana ya je ya fasa ma wani kai ya datsa ma wani agara sai aka ba shi kariya yanzu komai ya wuce gobe zai sake yi ba zai sake yi zai sake yi zai sake amma idan aka hukunta shi wani ya ga hukuncin to zai ɗauki darasi a kan shi domin al'akulu mani ta aza bi ghairihi mai hankali shine wanda ya ɗauki darasi akan abin da ya shafi wani ba kan abin da ya shafi shi ba to in dai za mabarnata za su dinga barna a doron ƙasa sannan kuma wani ina ba su kariya to wannan da yake ba su kariyan tsinuwar Allah ta hukunshi. shi to yanzu idan ana maganar tsinuwan Allah ta hau kan wanda ibada kariya ga dan bid'a ko ya bada kariya ga mabarnaci to yanzu ina zunubin shi dan bid'a ina zunubin mabarnacin shi kuma ashe abun azimun ne wanda zai nuna maka ka'ida ta musulunci kwata-kwata musulunci bai yarda barna ba bai yi dada barna ba a cewa ne ya fasa hawa wani kai ko ya ketara mai gida ya kwashe mai yan kaji da agwagi da tukwane da sauransu ko bayan allah suna kiwo yan su da za su ashe ya tar makogalonsu da sauran duk nau'i na barna da ake karami ko babba abinda nake mai da karami barna babu karami yadda wani yake wai zakaran ka yadda wani yake ji da zakaransa ya fi da wani yake ji da rakuminsa kun fahimce ni da kyau ko saboda haka duk wanda ya bada kariya ga irin waɗannan mabarnata to tsinuwar Allah ta hau kansu Allah ta alai sauke sai kalma ta hudu la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard Allah ya tsine ma wanda ya canza alama da aka sanya ma ƙasa alama da aka sanya ma ƙasa kamar ya shine kun sai fili an raba shi abin nan hamsin bisa hamsin 50 by 50 ko 100 by 100 ko an fitar da ga iyaka ga ga hanya ga masallaci ga kaza duk an riga an gama fitar da wannan sai wani ya zo ya ɗauki wannan alamar da aka sami ake kiranta a nan kenan mena ko a nan bikom ake kiranta kowanne yanki da irin abin da suke kiran shi da shi sai wanne ya zo ya ɗauki wannan bikom ɗin ya ɗan ƙara shi gaba ko ya ɗan rage shi wannan canzawa Allah ta'ala ya tsine ma wanda i wannan Allah ya tsine ma wanda ya canza manaral ard alama ta ƙasa da aka sa ga iyakar wane wane ga iyakar shi wane ga iyakar shi sai zo ya canza ya ƙara ko ya rage Allah ta'ala dan lokacin da ya ƙara mana shi a ya rage wani ne eh Allah ta'ala ya tsine mushi to wannan fa wanda ya ƙara kenan ko ya rage ina ga wanda ya sai da filin ga mutum uku ko mutum hudu ina fata mun fahimci wannan da kyau ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce man iktata'a shibran min al-ardi zulman tawwiqahu min sab'i ardin man iktata'a shibran duk wanda iyanke dani guda haka duk wanda iyanke kuna kallon fatan kuna na guda na haka na ƙasa duk wanda iyanka zulman da zalunci tawwiqahu min sab'i ardin ranar alkiyama za a ratiyo mishi shi har zuwa ƙasan ƙasan bakwai wannan shibirin din haka shi za a kakulo mashi shi har zuwa kasan bakwai za a ratiyo mashi da shi shi kuma ran kiyama da shi zai iso farfajiyar alkiyama to ina ga wanda ya dauki fulotu guda na marayu ina ga wanda ya dauki daji guda yi musu karfa karfa ya kake ganin ranar alkiyama za ta kasance Allah ta'ala ya sauke wani hadisi rawahu muslim imam muslim ne ya roito shi to kaga wajibul istishhad a wannan hadisi ita ce jumlar farko la'ana Allahu man zabaha li ghairillah Allah ya tsine ma duk wanda iyanka ma wani Allah duk wanda iyanka domin wani Allah to wannan Allah ta'ala ya tsine mishi Allah ta'ala ya tsare mu وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقال لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب له ذبابا فقرب الذباب فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد عن طارق بن شهاب أرويت أنا حديث طارق بن شهاب أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce dakhala nara rajulun fi fubab dakhala aljannata rajulun fi wani mutum ya shiga gidan aljanna ta sanadiyar ƙuda ba wai kaza ko zakara ba ta sanadiyar kuda ya shiga aljanna wadakhala nara rajulun fi wani kuma ya shiga wuta ta sanadiyar ƙuda kenan rajulun din ba na farko ba wata ka'ida idan aka samu na kira guda biyu to ta biyun ba ita ce ta farkon ba ta farkon ba ita ce ta biyu ba kaga a wannan jumla muna ga rajulun guda nawa guda biyu da khalal jannata rajulun fi zubab wa da khalal nara rajulun fi zubab muna da rajulun mina da zubab rajulun nakira zubab nakira rajulun nakira zubab nakira sai nuna mutum na farko ba shine mutum na biyu ba mutum na biyu ba shine mutum na farko ba kuda na farko ba shine kuda na biyu ba kuda na biyu ba shine kuda na farko ba wannan kaida kenan haka Allah ta'ala ya faɗa ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu rasula fa akhadnakum akhadhan wabila Allah ta'ala ce inna arsalna ilaykum rasulan lalle mun aiko muku da manzo kama arsalna ila fir'auna shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aika da fir'auna manzo kaga inna arsalna ilaikum rasulan kama arsalna ila fir'auna rasulan an samu rasul guda nawa guda biyu sai nuna wanda muka aiko muku ba shi muka aika ma fir'auna ba wanda muka aika ma fir'auna ba shi muka aika ma muku ba saboda duk na kira ne duk da abin da suke dauke da shi abu guda ne fa sa fir'aunur rasula to yanzu wannan ar-rasul ma'arifa ne ko na kira ma'arifa ne sai zama shi ne wanda ya gabata sai fir'auna ya saba ma manzan da aka aika mashi mu dawo kan hadisin mu da kalal jannata rajulun fi zubab wani mutum ya shiga gidan aljanna saboda ƙuda wada kalan nara rajulun fi zubab wani kuma ya shiga gidan wuta saboda ƙuda alu sai sahabbai suka ce wa kaifa zalika ya rasulullah ya ma'aikin Allah ya hakan ya kasance qal sai ce marar rajulani ala qaumin lahum sanamun waɗansu mutane guda biyu sun wuce marar rajulan mutane guda biyu sun wuce ala qaumin sun wuce waɗansu jama'a su jama'ar lahum sanamun suna da gunki su jama'ar suna da gunki domin aljumlatu bada nakira sifa ala qaumin nakira ce lahum sanamun su mutanen suna da gunki shi wannan gunkin da suke da shi la ya jusuhu ahadun ba wanda zai zo ya wuce wannan gunkin hatta yukar lahu shay'a har sai ya bashi wani abu ya kusantar ya nemi kusanci zuwa ga wannan gunki da wani abu fa qala li ahadihima sai waɗannan mutanen suka ce ma ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda biyu da suka zo wuce su suka ce da shi qarrib kusantar da wani abu ga gunki qal sai ce ya indi shay'un uqarrib ba din da wani abu da zan gabatar da shi ga gunkin ku sai suka ce da shi ƙarrib walau zubaban ka gabatar ko da kuda ne ko kuda ne yanka ka mika mishi fa raba zubaban sai gabatar da kuda sai ya nemi kusanci da kuda ma'ana sai ya mika musu kuda ya mika ma gunkin kuda yana neman kusanci da shi fa khallaw sabila sai suka kyale shi ya wuce fa khalan nar sai shiga wuta wa qalu lil akhar suka ce ma dayan qarrib ka gabatar fa qal sai ce ma kuntu li qarriba li ahadin shay'an duna Allah azza wajal ban taba kasancewa zan gabatar da wani abu ga wani ba in ba Allah subhanahu wataala ba fa darabu unqa sai suka fille mishi kai فدخل janna sai الجنة سيشق الجنة رواه أحمد وأنا حديث إمام أحمد يروي توشي تو أنا مجنو قدة قدة inda abin da suke so dai a zamanin an kwato in ana maganar kuda ya maganar agwagwa ya maganar kaza ya maganar ɗan tauri ya maganar ɗan akuya ya maganar rago ya maganar sa ya maganar raƙuma kun fahimci ashe al'amarin yana da hatsarin gaske ina son mu lura da wani abu sosai da sosai kuma mu fahimce shi addu'a ibada ce yanka ibada ne kenan kowanne cin gashin kansa yake yi ba a babu wata addu'a da take a doron ƙasa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ita cewar in an yi ta sai an yanka ɗauki wannan ka'idar duk wata ibada duk wata addu'a duk wani karatu da aka ce in an yi sai an yi yanka to wannan shirka ne ka gane wannan da kyau wannan me janyo haka asali daman mutane suna da jahiliyarsu ta neman kusanci ga gumakansu ta hanyar yanka dama akwai wannan kafin zuwa musulunci to da musuluncin ya zo suna nan dai suka rage sai dai a rage in dai za a yi dai sai an yanka wanda ke da daman kiraye kiraye ake yi sai a yanka to da musulunci ya zo sai aka hada addu'ar qur'ani da za a karanta a ce sai an yanka a karanta qur'ani daban yanka kuma daban yayi bayanin me yake nufi balle a ce ai ita wannan yasin din ka'ida ne ma ana gammala ta ana yanka wannan yasin din ashe ga ba wai yasin ce da ka sani ta qur'ani ba ka lura da kyau ka lura da kyau kun fahimci saboda haka babu babu sharaɗi na idan an yi addu'a lazim sai an yanka da zaran ka ji wannan to ba addu'a bace da take Allah aka kiraya ba ita ba ce wani surkulle da sakandami da dalsami da waɗansu kiraye-kiraye aka yi su waɗanda aka kira ɗin su suke buƙatar su sha jini ina fata mun fahimci wannan ko su waɗannan da aka kira su ake buƙatar su suke buƙatar su sha jini wani ya ce bakin bansuru yake so isha wani ya ce bakin kaza yake so isha wani ya ce sai an je wuri kaza za a yanka mashi ko a je kan dutse a yanka mai ko a je kabari a yanka mashi ko a je mararaba a yanka mashi ko a yanka mashi dab da rana za ta faɗi ina fatan mun gane wannan da kyau saboda haka mu kiyaye me yasa ba zai yanka ragon ba kawai ya ce ya raba hisaraka iftida'an ya raba hisaraka wata addu'a ba ta gabace ba saboda mun ce addu'a zaman kanta take yi yankan zaman kanshi ike yi me yasa ba zai yanka ba wallahi alhamdulillah kawai na samu buɗe na gaba da in ya saraka shikenan samu ragon shi yanka ya raba mutane guda uku ko ya kai hudu ya raba uku ko ya raba hudu rabi daya a cikin hudu rubu'i kenan sai ya soya shi ya fitowa da gwagware shi su kuma guda uku ya raba ma masu iyali ko ko ya dauki kashi daidai eh kun mai wannan da ke ku to amma ka lura da kyau ba a haka duk wata dabba da za a yanka kada an ce iri kaza ake bukata nau'i ne na tsafi a ce fingi ake bukata fingi har ba haushi yake kiranta fingi kazar tsafi kaji wani ya ce wake wake ike da ita kaza ce fa da inda za a yanka maka bayan ka ganta a ce a yanka maka zaka ce alhamdulillah kullum da ke ko amma wani a ce mai dubu biyu ya saya dubu biyu a ce a'a ya ce ya kara dubu uku saboda ita bokan ya aiko mashi da ita kuma ya riga ya gama ganinta to yanzu kawai shi ita yake bukata yanzu ba yawan kuɗin yake hange ba malar rakuma ne ko awaki ne kaza an ce hannun jar an je ma ba a samu ba wai ana faɗa maka tsawon ne ake faɗa maka daga nan najeriya har nijar mana duk kasuwannin dabbobi da ake da su a nan najeriya an je ba a samu wannan dabbar ba kana ganin akwai halacci ciki ai da lokacin layya ne ko sai a ce eh an je saboda ana bukata da abin da ya ka kira Niger ba wai dan abin nan ba a dan duk wurare da suke da dabbobi ana shigo da dabbobi sosai da sosai saboda sai mu kiyaye sosai da sosai akan wannan abin da ya shafi yanka babu wata addu'a ina da maimaita mana babu wata addu'a da sharaɗin karɓarta shine a yanka da zaran mutum ya ji haka to ya san shirka ne balle a kai ga irin kayan da za a sa lokacin da za a yi addu'ar za a sa duk korayen kaya ne ko za a sa jajayen kaya ne ko za a sa baƙaƙen kaya ne sannan ana gama karatu na karshe za a yanka kaga wannan wadih abu ne a fili waɗanda aka kira ga irin kalar da suke bukata ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza Allah ta'ala ya sauke mun ji wannan hadisi malaman hadisi suka ce wannan hadisi yana da illa ta bangare guda biyu illa ta farko ita ce ta bangaren tariq bin shihab shi tariq bin shihab sun yi ittifaki cewar bai ji bai yi ruwaya daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi bai yi ruwaya daga wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba sun yi sabani sahabi ne ma ko ba sahabi bane mafi yawa sun ce sahabi ne amma bai yi riwaya daga wurin manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam ba kenan an sahabi ne yayi riwaya ne daga dan uwan shi sahabi kuna ji da kyau sai zama na babu illa akan wannan domin riwayatu sahabi an sahabi hujja in kuma ya zama tabi'i ne sai ya zama mursal ne mursal kuma yana cikin aka samu hadith ad-da'ifa man gane wannan da kyau illa ta farko kenan illa ta biyu akwai an ana a hadisin ta bangaren a'amash suka ce a amash mudallis ne to an kuma mutum mudallis ne yayi an ana bai yi ta hadith ba to akwai illa hadisin to ta wannan bangare guda biyu suka illa ta hadisi din wanda yake hadisi da muka gabatar la'anallahu man zabaha li ghairillah ya fito kenan kada mutum ya ji cewa ai hadisin kaza ne ya sani akwai hadisi tabbatacce kuma mun waɗannan bayanan a darussan mu na ɗaya da na biyu kan abin da ya shafi hadisai da ke ciki yasa ko ga ban cika bayani ma kan hadisan da ke cikin littafin ba qala rahimahullah fi masail al'ula tafsiru inna salati wa nusuki tafsir na inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin wata fa'ida da za mu fahimta sosai da sosai inna salati wa nusuki nawa kenan biyu kaga wannan shine tauhidul ibada wa mama abinna wa mahyaya wa mamati tauhidul rububiyya kun fahimci wannan da ke ko lillahi rabbil alamin Allah tauhidul asma wa sifat gaba ɗayansu lillahi rabbil alamin la sharika la ba shi da abokin tarayya a cikin su da al'uluhiyya da al da al'asma wasu gaba daya ba shi da abokin tarayya a cikinsu la sharika kala wa bi zalika umirtu da kuma hakan aka umarce ni da wannan aka umarce ni wa ana awwalul musulmin kuma ni ne farkon wanda isallama ma Allah subhanahu wataala a wannan al'ummar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam الثانية تفسير فصل لربك وانحر بيان فصل لربك kai sallah domin ubangijinka shi kadai wan har ka yanke abin yankanka domin ubangijinka shi kadai kamar yadda muke bayani a baya ko fa salli li rabbika ay wan har li rabbik الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله البداءة فاروا بلعنة تمنغرن تسينوا ga man zabaha li ghairillah wanda yanka ma wani Allah ka lura kalmomin guda huɗu ne amma ta farko la'anallahu man la'ana abin nan man zabaha li ghairillah ta biyu la'ana Allahu man la'ana walidai ta uku la'ana Allahu man awa muhdisan ta hudu la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard sai aka fara gabatar da la'ana Allahu man la'ana abin nan man zabaha li ghairillah wanda yake zai nuna maka kenan hadisi wahayi ne kamar da qur'ani yake wahayi in ka lura qur'ani idan ana magana hukuk na Allah hukuk haƙƙin Allah ake fara gabatarwa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا هكا شما حديث سيفار قبات الدا لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه ودا حق الله شيء ما في جرم حق الرابعة لعن من لعن والديه wa minhu an tal'ana walidar rajuli fa yal'ana walidayk yace la'anu man la'ana walidai tsinuwa ga duk wanda ya tsine ma iyayensa nasallahu salamatu wal afiya Allah ta'ala ya tsara al'umma musulmi tsinuwa ga duk wanda ya tsine ma ba fa tsinuwa ga iyaye ba tsaki fa aka hana mutum yi musu tsaki haramun ne wala ta lahuma uffin uffin karka faɗa musu da inda akwai wani abu ƙasa da tsaki da malamai sun faɗe shi saboda uffin a wannan kira din na kira ne sannan ta zo a fi siyaƙin na fi ta ƙwallahu ma uffin duk wani nau'i na muzantawa karke musu to yana ga mahaifin shi zai sa shi abu yana mazurai shi ya dame shi ba gawa na nan ba a a wannan fushin Allah mutum yake jama kan shi fa shi na Allah mutum yake ja makan shi ita yardar Allah tana karkashin yarda iyaye ne wanda iyaye suka yarda da shi Allah ya yarda da shi muna magana ne yarda akan bin Allah yawwa amma mutum ya fahimci sunna iyaye sun yi tsaki tsawa wannan ba abin da ya taba wannan a ciki eh eh mana wa minu mala yana ciki an tal'ana walidar rajul shine ka la'anci mahaifin mutum ko mahaifin mutum ko mahaifiyar mutum fayal ana walidai shi ma ya tsine ma iyayenka mutum ya kamar yadda muka ambata da su ka tsine ma iyayen shi ya tsine ma iyayenka ko ya tsine ma iyayen shi shi ma ya tsine ma iyayen shi mu cire kafin khitab kenan ko yawa wannan haramun ne ba sai mutum ya hurta la'anar iyayen nashi baki da baki ba ya ce ya tsine ma iyayen shi ba a'a ba wannan ba inda ya zagi iyayen wani to yanzu ya tsine ma iyayensa in shi da aka zagi iyayen shi yayi shiru to yanzu shi da aka zagi iyayen shi bai tsine ma iyayen shi ba balle ce ramuwar gayya ta fata gayya ciwo in an tsine ma iyayen shi so daya shi ya tsine ma iyayen wancan so dozin daya ya ce ai ramuwar gayya ta fata gayya ci wannan ba musulunci bane ba musulunci bane alkhamisatu la'anu man awa muhdisan wa huwa ar-rajulu ya shay'an yajibu fihi haqqun lillah فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك ما ليش الخامسة تبير لعن من آوى محدثا la'anar duk wanda ya bai ma mabarnaci kariya mabarnaci duk wanda i bashi kariya to Allah ya tsine mashi sai ma ya ce wa huwar rajulu shine mutum yuhdithu shay'an zai je ya yi ɓarna a wani wuri ya ji bufi haqqul lillah hakkin Allah ya zama wajibi a kansa ana neman shi za'a a tsaye da hakkin Allah fa yaltaji'u ila man yujiruhu sai ya koma ga wanda zai bashi mafaka min zalika akan kariya na a tsaye mai da wannan haddi din to wannan da ibada kariyan shine ake magana tsinuwa Allah ta haukan shi as-sadisatu la'anu la'anu man ghayyara manar al-ard wa huwa al-marasim allati tufarriqu bayna haqqika min al-ard wa haqqi jarik au بتقديم أو تأخير la'anu man ghayyara manaral ard la'antar wanda ya canza alamar da aka sanya ma ƙasa wahiyal marasim su ne hogi hogi ko bikon bikon da aka sa allati tufarriqu wacce take rabewa bayanan hakkika tsakanin hakkinka min al-ardi daga ƙasa wa hakki jarika da kuma hakkin makwabcinka in ba kuma ta ba a darsan da suka gabata mun yi magana shi tauhidi yana bayanin haƙƙin Allah da haƙƙin manzan Allah sallallahu ta'ala sallama da haƙƙin mahaifa da haƙƙin malamai da haƙƙin makwabta me yasa ake ware su dan kada mutum ya cakuɗa su ya ɗauki haƙƙin Allah ya baima manzan Allah ya ɗauki haƙƙin manzan Allah ya baima makwabtan shi ya ɗauki wannan ya ɗauki wannan yasa ake rarrabe su don kowanne ka bashi sa. ka duba ka gafa yanzu mutum ga iya filin sa in ya tashi gini sai ya ɗauke filin duka inda aka ware hanya sai ya zo yi wai a gefe ana samun wannan ko ba a samu ana samu wani fa sai ya yi ginin ginin ya cika gaba daya daga baya kuma sai ya zo tsofa na wani shago ko kuma ya zo ya janyo wani gareji yake janyo waɗannan ƙare-ƙare ƙare-ƙare wannan ba shi da amfani wannan ba shi da amfani inda aka sanya alama alama ce kuma karkiyayi duk yadda bako ya kai ga jin daɗin alawus da aka bayar ba kamar ku da kuke ku ne mazauna wurin ba kun yi shiru duk inda bako ya kai ga jin daɗi ya zo ya huce ba kamar ku da ku wurin ne yake dimin da'imin a wurin ku ba amma za a mai da fili tun lokacin da ake raba filoti za a wawware ga hanyoyi masha Allah amma da aka zo ta da gini wannan ya matsa wannan ya dan matsa kaɗan wannan ya dan matsa kaɗan inda ke ga tsinuwar Allah ta hau kan duk wanda ya canza wannan alamar da aka yi Allah ta'ala ya sauke shi kuma wani fa dan taki ma da ake bayarwa shi da ya zo kuma so yake ma nakan ma da kabari ma ya hada da shi kuma Zalama. haka za ga kuma a gona ko da a gona ne ka gona yana cin iyakar gona yana ga can cikin gona ta shi ma bai gama gyara ta ba ya zo yana ta cin iyakar gona haka za ga wani a damana bane ya ci kunya daya a damana ta gaba ya ci kunya daya wannan wani ya ci saife abin nan eh Safiya ake kira shigo eh wani ci fede kenan wani ya ci sabce kai hausa ta fara tafiya sabce shine wani abu na hoge daidai da ake yi a tsakiya ga wanda yake tsoron wasu abubuwa haka dai za ga yana ta can iyakar gona ka duba ga abin nan a wurare wani za ga ana sa lalle wani wurin kaga ana sa zogale wani wurin kaga ana sa abin nan jema duk waɗannan amma za ga wani hatsabibi ne sai ya canza sai ya gusar da ita wannan bala'i ne ba shi na amfani inda mutum abin da zai janyo ma mutum Allah ya tsine mashi wannan yana da amfani wannan ba shi da amfani kaga tsanza goron tauhidi kenan daman ya ginu kan yi na yi bari na bari Fato fatughayyiruha sai mutum ka canza ta bi takadimin ta bangaren gabatarwa auta a akhirin ko janyowa baya duk dai kowannen su ya shiga ciki ala asabi'a الفرق بين اللعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم ما نيجي الفرق بمبنشي بين اللعن المعين tsakanin al'anci mu'ayyani mutum da sunan shi wani Allah ya tsine mashi wa la'ani ahalil ma'asiya da kuma tsine ma ma'abota laifi ala sabilul umum a siffa ta baki ɗaya. mutum ne mutum ne sunan shi rama kullum ɗabi'arsa shine cin iyakar gona to bai halatta ka ce Allah ya tsine marama ba yanzu ka ayyana shi ko baka ayyana shi ba ka ayyana shi wani haramun ne ko da kafiri ne annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tsine ma mutane da sunayensu ya ce Allahumma il'an fulan Allah ka tsine ma wani da wani Allah ka tsine musu Allah ka tsine musu Allahumma il'anu usayya asati Allah wa rasula Allah ka tsine musu Allah ta'ala ce laysa laka min al'amr shay kaga wannan la'an ne na muayyan to amma la'anu ahli al-ma'asiya ya Allah azzalimai Allah ka ala'anci azzalimai Allah duk waɗanda suka hana mu zaman lafiya Allah ka hana masa zaman lafiya duniya da lahira Allah duk waɗanda suke da hannu akan barnar da take faruwa suka rufe ta daman ka la'ance su don su ne su mabarnaci Allah duk wanda yake da hannu a waɗannan tashin tashina da sace waɗancan 'yan mata da aka sace su ya Allah ka tsine mashi kuma Allah ka yi mana maganin su kaga wannan ba la'ani na mu'ayyan ba la'ani na ahlul ma'asiya duk wanda yake da hannu a waɗannan mugayen halaye da ake da su Allah ka yi mana maganin su duniya da lahira Allah ka share mana su daga doron ƙasa Allah ka share mana su daga doron ƙasa a Samina القصة العظيمة وهي قصة الذباب wannan kis wannan kissa mai girman gaske wacce ita ce kissar wannan kuda kissatul zubab at-tasi'a kawnuhu dakhala an-nara bi sababi zalika az-zubab alladhi lam yaqsidu bal fa'alahu takhallusan min sharrihim kawnuhu kasancewa shi dakhala an-nara ya shiga wuta bi sababi zalika az-zubab ta sanadiyar wannan kuda alladhi lam yaqsiduhu wanda bai nufa ce shi ba bal fa'alahu takhallusa min sharrihim kawai ya aikata ne dan ya kubuta daga fitinarsu amma wannan ya shigar da shi cikin wuta to tambaya anan ita ce akwai ikira ko ba ikira eh akwai ikira ɗaya daga cikin abin da malamai suke duba hadisin kenan sai tunda mu mun karanta suratul nahl man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man man sharaha bil kufri sadran fa alayhi ghadab min al to amma karka manta wannan waɗanda suka wuce ne ba ana ba da labarin wanda aka tilasta shi ne a wannan al'ummar ba rasulullah yana ba da labari ne na waɗanda suka gabata ta kan yi waɗanda suka gabata ba su da wannan falalar na cewar wanda aka tilasta shi zai iya faɗan abin da ya faɗa kuma ya zamana yana nan dirshan ma'ana ba abin da ya taɓa imaninsa ina fata mun fahimci wannan da ke don wannan kisa ba ta faru ne a wannan al'ummar ba al'ashira ma'rifatu qadri shakki fi qulubil mu'minin kaifa sabara dhalika ala al-qatl wa lam yuwafiqhum ala talabatihi ma'a kawnihim lam yatalabu illa al-amal adh-dhahir al'ashira mas'ala ta goma ma'rifatu qadri shakki fi qulubil mu'minin yadda mutum ya san gwargwadon shakku a zukatan ne ya ka fahimci wannan shakku ya riga ya kakkaba shakka komai kankanta ta daga zuciyarsa ta yaya kaifa sabara zalika alal qatl yanda wannan yi hakuri akan a kashe shi wa lam yuwafiquhum bai muwafaqa da su ba bai yadda da su ba ala talabati ma akan abin da suka nema daga gare shi ma a kaunihim tare da kasancewarsa su da suke nema a gabatarwa da gunkin su wani abu lam yatalabu illa al-amal zahir ba abin da suka nema sai aikin da yake a zahiri ba su tsaga zuciyar mutum cewar sai sun gano eh zuciyar shi ta kudirce girmama wannan gunkin ko ba ta kudirce ba kawai dai a gabatar a wuce alhadiyata ashara anna alladhi dakhala an-nar muslim li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakhala an-nar fi dhubab anna alladhi dakhala an muslim wanda ya shiga wutar nan fa musulmi ne li'annahu domin yadda al'amari yake laukana kafiran inda ya kasance kafiri lam ya kul da anasalan bai ce ba da khalan nara fi da zai zama da khalan nara bi kufrihi ne ko da khalan nara ne bi kufri ba fi hubab ya nuna musulmi ne kenan to a dazumin ce al'umma ce da ta gabata ba a wannan al'umma ba wannan jina da kyau ko kuma an ce fi muslim ai duk musulmi a farkon halitta musulmi ne har ƙarshen halitta karka ga an ce musulmi ka ɗauka ga al'umman manzan Allah ne kaɗai ina fata mun fahimci wannan da ke ko mai annabi ibrahim yake cewa rabbi ja'alna muslimaini laka rabbana ja'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak haga ij'alna muslimaini laka ka sanya mu musulmai gare ka in ji annabi ibrahim da ɗan shi annabi isma'il الثانية عشرة في شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك في شاهد للحديث الصحيح wannan shaida ne ga hadisin da yake ingantacce da ya ce aljannatu ita aljanna aqrabu ila ahadikum ta fi ɗayanku kusa da shi min shiraki na ali akan igiyar takalminsa ai kana da takalmi mai igiya ko inda kake sa yatsinka na gaba yatsin kafarka yanzu tsakanin igiyar takalminka da kafa ka akwai wani abu tsakani to aljanna ta fi wannan igiyar kusa da kai wannan rumi zalik wuta ma haka take wuta ta fi kusa da mutum akan igiyar sa me zai nuna maka wannan kenan abu kaɗan mutum zai zai shiga aljanna abu kaɗan kuma zai shiga wuta zaka abin yana da hatsarin gaske wallahi yana da hatsarin gaske kullum mutum ya dinga jaddada imanin shiga wani hadisi mun karanta ga hadisi mutum zai iya wayewa gari yana mummuni ya kai marice yana kafiri ko ya kai marice yana kafiri waye gari yana mummuni saboda al'amuran suna da hatsarin gaske mutum dole ya dinga jaddada imaninsa الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان معرفة أن عمل القلب سن للي أيوكا نزوتيا هو المقصود الأعظم شيني ببان أبن دا أكي نفي ake bukata hatta inda abadatul awthan har ga ma'abuta bautar gumaka akwai ayyuka na zuciya kamar yadda ibn abi zai al ya faɗa yace Allah ta'ala ya sanya ma zuciya ayyukanta na daban shaykhul islam ibn taymiya yana da littafi mai zaman kanshi at-tuhfatul iraqiyyatu fil a'mal al-qalbiyya at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wa ayyuka ne da suka shafi ayyukan zuciya wanda yake waɗannan ayyukan na zuciya ne ba ma na gaɓai bane wanda yake shekuna a dr muhammad sani umar hijiyar lemo ya karantar da littafi din ana samun shi ma nake jin ko a abin nan na ce shekuna ko ya karantar da mu bulugul maram ko mun yi karatu wani tsage na bulugul maram a wurinsa lokacin da muke jami'a a birnin madina da ranar juma'a eh, bayan sallar juma'a kan je gidan shi tsakanin azhar bayan juma'a kenan zuwa al'asar akan karanta bulugul maram wanda yake musamman nahiyar hadisiya shi dakta kenan da sani umar rijal lemu shi kuma dakta birnin kudu mun karanta a kira tahawiyya a wurinsa shirin a kira tahawiyya insha Allah ta'ala da alamu sunna al-manshura ta hafizul hakami subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik eh gaga yanka farare baƙaƙe ba wani abin na a ciki ba mu ce ya haramun ba ne halas malas mutum ne ce do allah ina da ina son kaji ka kawo min kaji guda bakwai ko ka kawo min kaji dozin ɗaya zan yanka a ciki sai ka tattaro da baƙaƙe da farare da kowanne sai ka kawo mai adi sai ce a yanka a gyara su shikenan ba wani halas malas yanzu muna magana ne wanda ya zo ya ce ka fahimci cewar aike ne na bokanci ita ce tambayar ka ko to za a sai mai ko ba za a sai mai ba ka'ida ita ce wa ta'awanu alal birri ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wannan ita ce babbar ka'ida duk abin da yake kana da yaqini bokanci ne ko kana da zato mai karfi harkar bokanci ne bai halatta ka sayar ba wani da ya zo zai sai ka numfari wai ko mai hanci ne ko mai kunni ne sai ya tsinci guda bakwai sai ya ce nawa sai ya ce da shi ɗari bakwai alhalin kulli ɗaya kuma mutala ake sai da shi sai ya ajiye su to bakwai ya cika da itaya <laughs> wallahi duk wanda ya rike Allah a matsayin abin bauta ya huta duk wanda ya kama harkar boka sai boka ya talauta shi sai ya ta sai ya mai da shi sai ya mai da shi mahaukaci a cikin al'umma kun bai tona da kyau ko yanka da ake lokacin da ake waɗanda suka yi abin nan saukar karatu yanka da ake na saukar karatu wannan ba yanka ne na na shirka ba an ka lura ba wani aka nufata yana cikin bukukuwan saukar karatu ne aka yanka wannan kun lura da wannan da ke ko ya ce to yanka da aka yi tambaya ta biyu eh. ya ce to tambaya shi ta biyu mutum ne ya yi addu'a da ya addu'a sai yi yanka ba a kan ka'idar da an sharɗanta mai sai yi yankan ba ya yankan yake mana dai yankan da ana so a yi shi kenan to abin da zai nuna wata ran an yi addu'a sai a ƙi yin yankan in aka yi ƙi yin yankan mutane za su ce ya ba a yanka to nan ne zai nuna cewar yana da alaka ko bai da alaka ka lura da ke ku a lokacin da mutum ya yi to wai a ko addu'a ce ma wai ta musamman ne ko kuwa ina son mu dawo fa a ce a ware wata rana ta addu'a kun lura da ke ku a ware in muka lura rayuwar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama idan abubuwan nan suka faru me yake yi a in masifa ce alƙanu ce Allah fata mun fahimci wannan da kyau wanda yake sarkin musulmi ya ba da umarnin a fara tintini sosai da sosai wasu wuraren ana ta yi mun yi magana na wasu wuraren kuma me yasa ba a yi aka ce ko wasu dai suka yi ta ba da uzurin ko ba su samu lokacin da za su rubuta alkanu din ne ina fata mun ga mun gane wannan da kyau ko daya abu na gaba sallah ake yi annabi sallama da aka yi girgizar kasa tashi yi sallah ya kamata duk wasu abubuwa da suka faru fa mu ɗauki karantarwar manzan Allah su salama a ta kowace irin shiya ta kowane irin yanki ba wai ta ɓangaren tsarki da alwala kaɗai ba mu abin da muka ɗauka a taru a ware kwana uku a ce a yi addu'a a sauke ƙur'ani yi ufar zalika an salaf an roito haka daga magabata abin da aka roito daga gare su yi ne alƙanur suke yi kaza suke yi kaza suke yi kaza suke sai mu yi wannan balaga ka ci wai an yi addu'a a yanka an addu'a kai waye san kai addu'a ba Allah ta'ala ka roƙa ba sawan ka roƙe a fulfil lailul akhir ne ko ka roƙe shi ne a sujjada ko ka roƙe shi ne a alqanut ko a ko ta addu'a ne ta musamman da an a ga da yare ka fahimce ne da kyau ko tsoraka a sake tantance lafazan da zai amfani da su a wannan wannan kuma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك